kamar yadda jiya ba wanda ya same shi yanzu idan muka kalli na abdullahi muka kalli sayyidatina amina za mu san akwai wani abu da Allah yake nufi na farko shi sunan shi abdullahi da ya sunan shi sunan shi abdullahi sai ya zama abdullahi dalilin wannan raƙuman da aka sako don su fanshe shi lokacin da mahaifin shi da hamdu ya yi niyyar yanka shi bayan alkawarin da ya ɗauka da ya rinjaye su sai ake cewa al-yau ta abdullahi lallai yau ka zama bawan allah ya zama abdullahi tun kan zuwan musulunci amina amina ta zo da wannan sunan tun kan zuwan musulunci wata ajiya ce ta Allah wadda ka kalli girma irin na Ubangiji ka iya ganin duk wani guri da Allah zai iya aje manzan Allah ya kalar girman wannan guri ga wurin Allah dukan ɗan yau ɗan gobe ɗan jiya ɗan shekaran jiya duk wani mai daraja dalilin manzan Allah ne duk wani mai daraja in sahabin annabi ne kai dalilin annabi ne in ƴaƴan annabi ne kai to dalilin annabi ne in al'ummar annabi ne kai dalilin annabi ne duk wata isa sai ga dalilin manzon Allah ne dalilin manzon Allah ne to haka iyayen annabi girman su da matsayin su dalilin annabi ne shi kadai a tsakiya Ƴan gaba su albahari da shi ƴan baya su albahari da shi busur yake faɗa ko أبان مولده أني بأنسره ياقي بمبتدأ منه ومختتمي بينا شيء النبي شيء ينون الأرك مغباتنسا duk duniya iyayen annabi iyayen annabi tun daga kan annabi adamu iyaye tisniyan nake magana ba iyaye nuriyan ba shi annabi a halara ta haske to bai da sai allah daga Allah yake kawai sai shi a halarar haske da nassin a qad ja'akum min allahi shi ke da kawo. Minan allahi me kawai min allahi nurun shike annabi muhammadu amma in aka dawo mas'alar ciki. matsalar ciki, turabiyan ƙasa kamar yadda aka halicci ɗan adam to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka zubo zubin iyayensa baki ɗaya gaba ɗaya sarakuna ne masu mulki ne isassu ne nagartattu ne tsarkakakku ne wanda babu wani aibi da ya taɓa shafarsa me yasa na nasabar annabi ko cikin wani abu a samu wanda zai goranta wa annabi ya ce a zuri'ar annabi an samu kaza a ba samu ba ba a samu ba millatin adam tun daga annabi adam zuwa kan sayyidina abdullahi gaba ɗaya ba wanda in kada ko tarihin shi ba shi ne shugaban zamanin sa ba duk sun suka fata su darajar a'a duk darajar manzon Allah ce a dunkule mun jima da daina ba da matsayi da girman iyayen annaba a girmance saboda me ilimi ake gaya wa karatu a a hankalce a hankalce saboda ilimi abu guda biyu akwai nakali akwai akali akwai abin da nakalto shi ake gamar marubuta abin da aka rubuta akwai yana da ƙani ba shi da shi kawai aikin da suka yi wa Allah su ne mahaifan manzan Allah har kana tunda sai an gaya maka wata daraja bayan wannan to ga yawon daraja da kai a ce yan aljanna ne a ce yan aljanna ne ya fi cewa mahaifin annabi ne to don haka idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokaci ne ina ƙoƙarin kuntace abin da ban faɗi ba saboda ga lokacin ya zo ƙarshe ga malamai da yawa ga shahararri idan muka kalli akwai wata baiwar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya aka buƙaci ruwa ba ruwa sai ga ta ta zo wucewa ba yahudiya ce annabi ya ce a kira ta ta ba mu ruwa to ki shayar da ta zo ta ba da ruwa ta ce abin da ta rufe shi ne cewa ta ɗauki ruwan ta fiye da yadda ta kawo shi bayan ta kawo ruwan an sha an ƙare mata madadin ruwa amma duk da haka annabi ya ce mu haɗa mata alkhairi mu mata hidima aka tara mata kuɗi da dukiya aka bata bayan an mata haka annabi ya ce za a yaƙi kusa da garinsu kar a shiga garinsu dalilin ta shayar da ruwa to idan har wata bai yahudiya ta samu wannan arzikin daga manzon Allah ya zatunta akan mahaifiyar annabi la uqsim bi hadha albalad Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari wa anta hindu in kana cikin gari. ashe da annabi baya garin ba a rantsuwa da shi to da annabi yana cikin na Amina da Allah yake rantsuwa tambaya Allah yana rantsuwa da makka annabi yana cikin in baya cikin makka ba a rantsuwa da makka to yau ba makka sai aminatu da annabi yana cikin amina to Allah yake rantsuwa a gurguje annabi ya zo ran sha biyu ga wata me yasa an haifi annabi sha biyu ga wata rabiul awwal me yasa abdullahi in ka lissafa adadin sunan shi biyar ne a harafi bakwai ne aminatu ko aminatu diyan da ka rubuta harafi biyar ne amina abdullahi in ka da harafi goma sha biyu shi ne aka haifi annabi ranar goma sha biyu sha biyu ce ta haɗu ta goma shi ran sha biyu bauta wannan wani boyayyen sirri ne wannan maulidin ya fi ƙarfin irin wannan lokacin abun fadar abai da yawa kuma guri ne da ya kamata a faɗaɗin iyayen annabi ba abun wasa ba ne ya kamata a yi magana to da Allah ko a dinga yin shi tuntaru tun safe ko kuma a dinga yin da dare a zo a yi ta yi Allah ya saka muku da alkhairi lallai annabi ya yi farin ciki annabi yana son ayyuka iyayensa ku yi haƙuri wani ya zo yana yaban dangin dangin banu zuhura dangin banu zuhura yana yaba gaban a gaban annabi wani ya zo yana yaban dangin mahaifiyarsa sai wani daga cikin sahabbai sai ya tashi ce ya ba shi raƙumi goma ya ce na ba ka raƙumi goma saboda ka yi kimiyya ya annabi annabi yana tashi ya ce kai da shi ɗin kumi ko na ba ku aljanna dalilin ya kai da yi annabi wallahi Allah ya ƙara musu girma Allah ya ƙara musu buwaya kai ne fi kayi sallah sun sun girme ta wallahi ita ta gwada abdullahi sallar ne za ta yi shi annabi sai da shi sallah za ta shiga to ita kuma ita ta gwada annabi muhammadu wa za ta yi sallah kai wa abu da rabbaka hatta ya ajiye ta da yaƙini ta ita kuma ita ta gwada yaƙinin